sanadin hakan ya jefa su a mummunan wahalar rayuwa ita da ummul khairi ganin amma ta rikice ya sa jaridar da rudewa ta fice a ɗakin ta kira doctor ya zo ya duba ta sai fiske fiske take tana faɗin kar ku cutar min da jikata na kasashe ya ce nan take doctor ya mata allura community biyu ba a yi ba bacci ya kwashe ta sai sauki ajiyar zuciya kawai take yi doctor ya ce ma jarida ta kwantar da hankalinta ba komai bane saboda jimawar da ta yi ne ba ta hayyacinta hakan ya so ya taɓa brain ɗinta amma alhamdulillah da sauki in ta sake farkawa za ta farka cikin nutsuwa duk da harshen turanci baturen dokta ke ma jarida bayani jarida ta sauke ajiyar zuciya kana ta ma dokta godiya ya fice a ɗakin ta bi amma da ke kwance kan bed ɗin da kallo tabbas tana ji a jikinta akwai babbar damuwa a tattare da tsohuwar sai dai ta kwashe minti ashirin tana tsaye tana kallon amma da ke kwance zuciyarta zuciyar jarida na saka na saka da warwara kana ta zaro wayarta ta fice a ɗakin ta yi dalin namban ɗin mai bada umarni kira biyu daga ɗaga ya kara a kunne da fara'ar jarida ta shaida masa an ta amma ta tashi sosai ya ji daɗi ya ce zuwa jibi zai zo US din jarida ta ce Allah ya kawo ka lafiyarsa daga haka suka yi sallama ta koma ɗakinta da ta fito ta zauna akan kujerarta haɗi da tsirawa amma ido ko a wani hali yarinyar nan take ciki jarida ta faɗa a ranta fuskarta ta bayyana tausayin almakuriya ta san in shugaba ya iso kasar jibin za ta ji labarin komai Allah sarki wannan kenan can ko kasar mu Najeriya tunda Saudi ta dawo kasar kusan kullum tana faɗin Abdul wai ita dan kar miji ya kalli almakuriya take ta zaman faɗin nasa sai nan nan da shi take yi duk zaman da take a faɗin nasa ba ta kula da yanzu namiji namiji ne ma ke dafa masa abinci ba ita dai kullum nan falansa take jibgewa in ta samu ta zo da kyar don haka Abdul bai cika zuwa ɗakin almakuri'a ba a halin yanzu sai dai su yi ta waya shi ma in saudan na falo sai ya shige bedroom ɗinsa su yi ta waya da almakuri'a a fari almakuri'a ta sha aiki yake zuwa daga baya ta fahimci hajiya saude ce ke faɗinsa kullum jummalo ce ta gaya mata bakin ciki da kishi ya cika zuciyar almuguri'a ko ya kira ta ma ta bar dagawa shi kam gogan bai da nutsuwa a jikinsa kwata-kwata saboda gimbiyarsa ba ta daga masa waya kuma ga shajiya ta saude ta zo ta rufe gaba da bayansa duk motsinsa akan idanuwanta ita a dole soyayya abdul yana taka tsantsan ba don komai ba sai don saboda cikinsa a ransa yana jin kwanan nan zai gaya mata abin da ke wakana tsakaninsa da almuguri'a da cikin da ya yi mata yana nan ne yana nan ne zai sanarwa da saudan sam yanzu bai tsoranta kuma yana da tabbacin bata isa ta yi ma cikinsa ba wani abin da Allah bai masa ba a kullum akan dadduma yake kwana ibadar dare da addu'a akan Allah ya kare masa ɗansa Yau ta kasance Friday ce Hajiya Saude sam bata shigo pat ɗinsa ba ma yau dan kwata-kwata tana can pat ɗinta tana ƴan kimtse-kimtse yau babbar ba kuwa za ta yi. Bayan Abdul Jalal ya je sallar Juma'a ya dawo yana nufi ɗakin ko kallon shi bata yi ba tana fama da wahalar cikin ta yau saura 3 days cikin nata ya kai Edmond zafin da take ji a jikinta ya karu ji take kamar za ta haukace ko kunya Abdul Jalal bai ji ba ya fara matsar mata jiki fir almukuri a take yarda yayi yayi ya samu ya shige ta amma fir take yarda duk ya bi ya gegece mata har kuka ya mata amma sun take amincewa don ko tausayinsa bata ji ba zuciyarta ta riga da ta cika falda zallar haushinsa gani ma take ya gama rena mata hankali duk yanda ya so ya shige ta kin yarda ta yi shi kuma ya kasa daurewa yana ta binta a karshe ta fice a ɗakin ko takalmi babu a kafarta ganin kamar zai ma mata fyaɗe ne ta fito comfort din kanta tsaye kanta sanye da hula kawai ba hijabi sai rigar jikinta material ce dinkin bubu ta bayyana shape din cikin jikinta sosai saboda ya fito sosai Abdul ya biyo ta ta kare yin gaba a tsakar gidan gudun kada ta isa bakin gate a haka kuma bai so tana gudu kar ta faɗi akan cikinsa ya barta ya ce ki koma ɗakin ki ni na kyale ki ma kawai daga nesa da ita yayi maganar ma'aikatan gidan masu gadi na ta satar kallon su ta kasa kasa dan dole sai ta kasa kaɗan Abdul ya tsaya daga nesa sai magana yake ma almukuri akan ta koma ɗaki amma fir take komawa ɗakin ganin hakan ya sa shi karasuwa inda take cikin zafin nama ta juya za ta gudu kenan Abdul ya riko ta ta baya ya kara riko ta sosai ta baya sosai ta yadda ba za ta ji ciwo ba tilin cikinta ya bayyana karara ta yadda kallo ɗaya zaka mata ka san tana da ciki a jikinta hakan yayi daidai da wata da wata mota ta shigo cikin gidan babbar mota ce sosai baka kirar jeep babbar mace ce ke driving din motar akalla za ta kai shekaru arba'in. hajiya liba kenan hajiya liba kawar hajiya sauda ce ta kwanan nan sun haɗu da ita ne a cana ita ma ta je sarin kaya mijin mijin hajiya liba babban ɗan kasuwa ne sosai yana da rufin asiri a fari hajiya liba ita kadai ce a gun mijinta har na tsawon shekara 20 bata haifu ba tirya ego alhaji mai nasara ya Hajiya liba dan kareriyar kishiya haifuwar farko kishiyar ta haifa ta haifi yara shida duka maza hajiya liba sun haɗu a wani restaurant ne ita da hajiya saude da hajiya abullan Hajiya Luba na ganin Hajiya Saude ta gane ita ce matar babban dan siyasar nan wato Abdul Jalal. Nan take Hajiya Luba ta isa gare su ta musu magana daga nan suka zama kawaye. Ita ma Hajiya Luba dama mazauniyar Kaduna ce a nan suke zaune da mijinta da kishiyar tata bayan sun kulla alaka Hajiya Luba ta ce za ta zo har gida in Hajiya Saude ta koma Najeriya domin ta ba ta sirrin yadda za a yi ta fidda kishiyarta saboda kowa ya san yadda Hajiya Saude ta rike mijinta gam AA Saraki ta hana shi aure. sannan sai yadda ta yi da shi ita kuma hajiya liba yanzu ba abin da ya tsole mata ido kamar kishiyar ta wadda ta haifo yan shida tashin farko kuma duka maza gashi yanzu ma hankalin mijin nata gabaki ɗaya bai kanta yana kan matar shi mai 'ya'ya duk yadda hajiya liba ta kai ga bita da kullanta dole sai da mijinta Alhaji mai nasara ya mata kishiya kaf shige da bacanta ya kare a banza tunda abar da take gudu sai da aka mata ita hajiya liba da ke cikin motar kasa isa bakin space ta yi ta tsaya ta zuba ma Abdul da Almuku ya ido nan take ta gane Abdul Jalal a fili domin ta sha ganin sa a TV sosai sannan da suka haɗu da Hajiya Saudan mata ga kafkan screen din wayoyin Hajiya Saudan sa ne da ita Abdul Jalal din sai da Hajiya Luba ta rufe ido ta sake bude sa akan Abdul Jalal da Almukuri a bayyane kace shine AA saraki wallahi mamaki rufe Hajiya Luba ganin Almukuri a da ciki sannan ga ta rike a hannun Abdul Jalal kuma ga ta kyakkyawa da gani ma balarabiya ce nan take hajiya luba ta shiga tunanin anya ba matar shi bace kanin yadda ya rike ta ma ya bata mamaki da gani dai cikin nan na jikinta nashi ne sannan da gani akwai so a tsakani saboda rukun da ya mata na so ne da zallar kauna a ƙarshe ma sai hajiya luba ta ga abdul ya dauke ta kamar jaririya ya wuce da ita tana ta kallon su har suka bace mata jikin hajiya luba ya yi sanyi to ko dai yayi aure ne shi ma AA sarakin matar shi ce kenan wannan farar balarabiyar ko hajiya liba ta faɗa tana nuna hanyar da abdul ya nufa da yarinyar a hannunsa anya AA saraki zai iya aure hajiya saude ta raya kuwa hajiya saude na raye kuwa hajiya liba hajiya liba fa jikinta ya kuma la'asar ta shiga tinkin kanta ya kwance ga baki daya ta yi losing control gabaki daya ta fi karfin minti goma nan tsaye tana tunane-tunane kana ta isa da motar ta bakin space ta yi bakin ta fito kafafuwan ta sanye da takalmi fari sol hannunta rike da farar handbag mai tsananin kyau sanye take da doguwar riga na danyar sufa da gani nan kayan kuɗi ne sosai a jikinta ko mayafin jikinta ma abin kallo ne hajiya liba chocolate color ce tana da matsagaicin tsawo tana da kiba amma ba sosai ba tana da kyau daidai nata sam ba ta da muni jikin nan nata lugublubu abinka da jikin hutu sannan jikin wanda ba ta haifu ba sannan jikin wanda ba ta haifuwa ko bari ba ta taɓa yi ba an yi magani amma ina ba kasar da ba a je ba neman magani ba gumbokan da ba ta je ba neman maganin haifuwa amma Allah bai nufa ba daidai Hajiya Liba ta fito daga motar ta Hajiya Saude ta kira wayarta ta zuge bag ɗinta ta sako wayarta da kirar samson, ta daga muryar ta ta yi sanyi karai yanda ta ga Abdul da Almukuri'a ya kasa guguwa a cikin kanta Hajiya Saude gani Hajiya Saude gani a cikin gidan ki cewar Hajiya Laba da jikinta yayi sanyi. Cikin shewa Hajiya Saude ta ce okay gashi nan na turo mai aiki na a miki iso zuwa falo na kawata. Hajiya Liba ta ce okay suka ajiye wayar daidai Larai ta iso inda Hajiya Liba take ta tsugun take ta tsugunna ta gaida ta kana suka nufi falon Hajiya Saudan Hajiya Liba ta matukar kosa ta ga Hajiya Saude su zanta akan abin da idanun Hajiya Liban suka ganar mata Allah sarki Lare da Hajiya Liba suka isa falon Hajiya Saudan Hajiya Liba ta zauna akan kujera mai zaman mutum biyu ba kowa a falon Hajiya Saude na sama Lare ta nufi saman ta sanar da Hajiya Saudan ta shigo da bakuwar ta kana Lare ta dawo ta sanar da Hajiya Liba Hajiya saudi na zuwa Hajiya Liba ta ce okay sai bin ko ina take da kallo musamman ma pictures din Hajiya saudi da Abdul Jalal ta kure Abdul Jalal da ido ta kara tabbatar da eh shi din ne Abdul Jalal din ta gani a waje da wata mace mai ciki Ajira zuciya hajiya luba ta sauke zuciyar ta taki mata daɗi samsam larai ta cika tebul ɗin gabanta da abubuwan motsa baki hajiya luba ta ta kasa ko shan ruwa zuciyarta da tunaninta sun ki nutsuwa Allah Allah kawai take yi su yi four ita da hajiya saude tana so ta ji ko ita ma mijinta ya mata kishiya ne irin nata kai da kamar wuya gaskiya domin kuwa ko a tsarin aure ma hajiya saude bata dace da Abdul ba sai dai dan tasirin tsafi kawai kuma na san tasirin asiri ba zai taba barin Abdul ya ima Hajiya sau da kishiya ba to wace ce wannan mai cikin da na ganshi da ita Hajiya Luba ta rabka uban zuciyar zuciyarta cike da tunani iri daban-daban a haka Hajiya Saude ta sako ta same ta ta zauna a kujerar da ke fesin ɗinta Hajiya Luba ta dago ta kalle ta ta sakar mata murmushi Hajiya Saude ma murmushi ta sakar mata ta ce marhaba Hajiya Luba barka da zuwa sai yau dai Allah ya kaddara za mu haɗu ni da ke aminiyata da fara'a hajiya saude ta yi maganar hajiya Luba. da ke kallon hajiya saude ganin nishaɗi akan fuskar hajiya sauden ya bawa hajiya Luba mamaki ita tun da mijinta ya kara aure bata kara fara'a ba a rayuwarta wallahi kuwa kawata ya iyalanki cewar hajiya Luba kwata-kwata ba ta cikin hayyacinta hajiya saude ta amsa da alhamdulillah ta kure Luba da ido tun da ta shigo falon ta kula Hajiya Luba na cikin matsananciyar damuwa. Yanda ta ganta yau ba haka ta ganta a FaceTime ba. Hajiya Luba baki sha ruwan sanyi ba. Ko za mu karasa dining nake ci abinci. Tuni na sa an shirya miki abinci. Abincin ci da na sha. Cewar Hajiya Saude da ta yi magana tana kallon tebul din gaban Hajiya Luba. A'a Hajiya, ruwan kawai nake ganin zan sha domin makoshina ya bushe sosai. Luba ta faɗa hakan haɗi da buɗe bottle wata ta zuba a cup ta fara sha tana mai karewa tsarin falon kallo ita fa sai yanzu ma ta samu damar ganin kyawun falon Hajiya Sauda wai akwai kuɗin nan ba karya Hajiya Liba ta faɗa a ranta Hajiya Saude ta kula da yadda Liba ke kallon falon ta. sai ta kara jin kanta wata tana alfahari da abu daya kafren din kafren din da take yi bata taba yin kawar da take da take da arzikin da mijinta Abdul yake da shi ba to shikenan Hajiya tunda ba za ki ci abincin gidana ba ba damuwa cewar Hajiya Saude Hajiya Liba ta yi murmushin yaki haɗi da ajiye glass cup din ruwan hannunta sai da ta shanye gorar ruwa ɗaya amma samji take yi ma makoshinta bai koshi ba ba haka ba bane Hajiyaju aini da ke tuni muka zama ɗaya cewar Liba saure ta ce haka ne sai na ganki kamar a damuwa Hajiya Hajiyaju Hajiya Liba ta sauke ajiyar zuciya tashin hankali nan da nan kuma ya bayyana akan fuskarta ta ce bari ai damuwar ce ta zamar min biyu hajiya hajiya sau da ta gyara zamanta akan kujerarta mai zaman mutum uku ta ce dole ki shiga damuwa hajaju ai kishiya bala'i ce kishiya matsifa ce ke nifa da amin kishiya gwara a ce uwata ta mutu wallahi Saude ta shi maganar da tana sauke nishin azabar kishi. Hajiya Liba ta zaro ido jin kalmar da suka fito daga bakin Hajiya Saude. Nan take ta kara jinjina wace ce Hajiya Saude uwa fa kika ce hajiya saude cewar hajiya luba da ta faɗi maganar mamaki ya cika ta ko ta ina uwar mana wallahi hajiya ban haɗa mijina da uban kowa fa ni fa ko masu aiki na sun sani da azabar kishi akan mijina kai ni fa dan in kashe mutum dubu akan mijina wallahi ban yi ban yi komai ba indai akan mijina ne in takaice miki hajiya libabatu da a ce da yadda zan yi da na kashe kaf matan duniya har da uwata saboda tana son mijina ya kalli mace ko da macen mata ko da macen mata maza ce saboda ta faɗa a zafafe kai kai ka ce wani ne ya kallar mata mijin yanzu haka sai gumi take saboda azabar kishi Haji Liba ta zaro da daradaran idanuwanta akan Saude. Mamaki ya kashe mata jiki lubus. Tana ganin ta tana ta azabar kishin nan da take ganin ma duk duniya ba macen da ta kai ta kishin bala'i amma fa sam ba ta wasa da uwarta mamaki biyu ne suka tarin maluba kalaman hajiya saude to kuma ita gashi ta ga mijin saudan da wata kuma wallahi da gani ta san akwai san yarinyar a ƙwayoyin idanuwansa mamaki mara misaltuwa ya kuma kashe luba to wace ce wannan da naga eh saraki da ita kenan dai ba matar shi bace ko luba ta tambaya kanta da kanta wannan tambayoyi ta ma kanta su sun fa a kirga a zuciyarta a halin yanzu kasa daurewa ta yi ta kalli saude da take ta faman jijjiga kafa ɗaya ita kuma laba take kallo ta ce hajiya kenan baki da kishiya ne ko har abadan abidina kuwa ni Hajjaji saurin sarake ina raye a min kishiya ai har abada wallahi ko a hanya ban san in ganta cewar Hajiya Saude da ta yi maganar azafafe ita ba san ko maganar kishiyar ma ba ta so Hajiya Liba ta yi shiru haɗe ta bending akan kujera ta sauke numfashi nan da nan brain ɗinta ta shiga tinkin jijiyoyin jinin jikinta suka suka motsa to ina kuka samo mai ciki ko kina da kishin to ina kuka samo mai ciki ko kina da kishin aure ne a gidan don naga girman gidan ya ɓaci hajiya Luba ta kasa daurewa ta fayyace abin da ke cikinta fuska ɗauke da mamaki saude ta bulluba da kallon rashin fahimta jin ta ce wai ta ga mai ciki a gidanta ta girgiza kai ta ce a'a babu mai ciki a cikin gidan nan ni kaɗai nake zaune bani da wasu kish bani da wasu kishin sauri. hajiya saude ya sai dai masu aiki kilan ko tumbi kika gani kike tunanin ciki ne gaskiya dan shegun duk sun yi kiba Liba ta tsaya tana nazarin kalaman Saude, tana mai kara tunano yanda daga Abdul da yarinyar, yaron kuma bayan yarinyar jikinsa, wato duwawukanta har ma fa yana kara danna duwawukan yarinyar. Jikinta duk Hajiya Liba ta gani, kai Hajiya Anya, wannan kuwa Anya mai aiki ce. Fara ce sol da gani, yarinyar karama ce ma da gani ba za ta fi shekara 16 ba zuwa 17 wallahi. Sannan kai Hajiya wannan ciki ne wallahi a jikin yarinyar, ba dai bi ba. Maganar Allah ciki ne na haifuwa ba dai bi ba. duk da ban taɓa ɗaukar ciki ba amma ai na yi karatun likitanci sosai don dai mai gidan nan ne ya hana ni yin dai mai gidana ne ya hana ni yin aiki kuma ya kunso min kishiya hajiya duk inda na ga ciki sai na gane ko da cikin wata ɗaya ne gaskiya ki dai bincika wallahi ciki ne wannan ko kafara ba zan yi ba cewar laba da take maganar cikin dabarbar cewa saurai ta tsira ta da ido ta san ma ba ita san ma bata wani fahimci Hajiya Liba ba kafur da ke yawo a jikinta ya dauke ya dauki zafi ciki fa kika ce Hajiya har da wallahi da ta faɗa ciki wallahi tabbas ni na ga ciki a jikin wata mace kamar balarabiya ce ma ra'ayul aini zahiri ai na ga ciki hajaju ba kya bi na bashi rantsuwa wallahi ciki ne nan na ganshi tas tulele da shi cewar liba a wannan karan haka kawai sau saude ta ji gabanta ya yanke ya faɗi ta matso gaban kujerar tana mai kallon liba a fili ta maimaita farar mace kuma liba ta ce tabbas ko farar mace saude ta ji wata sabuwar zufa ta ji kaf jikinta saboda almakura ce ta faɗo mata zuciya sai kuma ta tana ta ganta ai da ta dawo ita dai bata ga ciki a jikinta ba ta dai ga tumbi ta san tumbin nata na da nasaba da cin daɗi da ta yi ta ƙoshi saboda a da a gidan yunwa ta fito kila sai dai ko wata mai aikin ce masu gadi maza suka mata ciki ko gaskiya ma ina ganin hakan ne dan yaran nan su ma gaban su kaikayi duk mazan masu aikin nan suke ba mawa suke so so sa musu cewar Saude da ta yi maganar amma san zuciyarta ta yi tsuwa saboda kaf masu aikinta babu farar mace domin ita bata ba ta daukar farar mace mai aiki kuma babu yarinya a ma'aikatanta sai almukuri'a kuma ta ganta ta ga san bata ganta da ciki ba a lokaci kankani liba ta fahimci saudi kishin ne kawai amma san bata da cikakken wayo ita liba wayayya ce sosai dadin dadawa kuma yar boko ce sosai tana da wayewar ido ta ko ina sannan haifurar tagaryar geto ce yar talakawa ce sosai da ta auri miji nema ta samu ta ci gaba da karatunta dan ko secondary a daddafe ta gama shi a gidansu hajiya liba ta ce hajjaju wannan fa da mijinki na ganta bari in gaya miki gaskiya eh eh saraki na ganta da shi ni na sha ma wallahi ko kishiyar ki ce domin kuwa na hango sa Hajiya Saude ta yi hanzarin katse Hajiya Luba domin zuciyarta ba za ta dauki karmal lubar ba mijina kamar ya ke kina ji dakata min kin ji da Allah Saude ta faɗa cikin tsawa haɗi da tsiwa da zallar masifa Luba da zuba mata ido ta hango tashin hankali a tattare da Saudan yanda ta dakatar da ita da tsawar ma tsoro ya ba mahaji halba nan take ta yi nadamar ma faɗar maganar da ke zuciyarta kin san me kike cewa kin ji kuwa zan miki uzuri ne kawai saboda baki san ni ba baki san ko ni wace ce ba da baki kwatanta mijina ya taɓa jikin wata mace ba wallahi ni kwata-kwata maganar kishiya na san iskanci ni kawai mu bar maganar kishiya na son iskanci maganar nan sharri ce to tabbas da a ce ba yau ce ranar ki ta farko ta zuwa gidana ba wallahi sai dai a fitar da ke amma yau na miki uzurin hauka tashi ki fitar min a gida tsinanniya kawai na yi nadamar haɗuwa da ke gaba ke ɗayan mani a rayuwata saure ta yi maganganun a tsiyace haɗi da miƙewa tsaye kamar za ta rufe luba da duka jikinta na rawa take nuna luba take nuna wa luba hanyar fita a falanta luba ta miƙe haɗi da bin hajiya saude da ido